فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون لا نرد ذا أتال tara kowa أي kowa waɗanda aka bauta ma ba sa mallakar wani amfani ga waɗanda suka bauta musu a nan duniya haka ma ba sa mallakar wata cutarwa a gare su kuma za mu ce ma waɗanda suka zalunci kansu da saɓon Allah da kafirce masa ku ɗanɗani azabar wutar da kuka kasance kuna ƙaryatawa a duniya